daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,770 da kuma mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya jin mu kai tsaye ta rediyo amfani sarauniya da da kuma dalol fm ko kuma nomad fm a can kasar ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a alfa rediyo da kuma marhaba rediyo ana iya kuma samun mu ta na'urar tun in rediyo sannan ana iya kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sahabi Imamu Aliyu a birnin Washington DC ke maku sallama. A wannan rana ta Alhamis 29 ga watan Janairun shekara ta 2026. A daidai wannan lokaci karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana to a cikin shirin namu na yau bayan labaran duniya za mu je birnin yamai mu ji yadda kura ta lafa bayan wasu hare-hare da aka kai a daren jiya laraba wayewar garin yau alhamis ɗakuna haka suke girgiza ta ta ta ta ta pau pau pau dai mu mu barci. Za ku ji abin da wani jigo na kungiyar 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a Najeriya ke cewa dangane da wannan harin. Ina ne muka yi ma Allah godiya ba su samu nasara ba. Akwai shirin da na ƙasa, sannan labarin wasanni ya biyo baya. Daga bisani kuma mu leƙa gidan dambe. Amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya. Daga bakin sahabu Imamu Aliyu a birnin Washington DC. Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Sayar da hannun jari ko kuma takardun bashi ta fuskar shari'a da ake kira Islamic bond da Turanci ko kuma sukuk da Larabci, wadda ya samu gagarumar karbuwa da gwamnatin ƙasar Birin ta bullo da shi, yanzu shirin yana ƙarfafa wa gwamnatocin ƙasashen Afirka gwiwa su rungume shi a zaman wata kafar samun kuɗaɗe. wadda zai jawo masu zuba jari daban-daban kamar yadda masu ba da shawarwari da fashin baki ta fuskar tattalin arziki suka faɗa. Wani ko wasu da ke ba da shawara ga gwamnatin ta ƙasar Benin ya ce gano wannan fuska ya zamanto wani sabon babi ga gwamnatoci wajen samun bashi. Gwamnatin ƙasar Benin wacce ta fara sayar da hannayen jarin ko sukuk da larabci na tsawon shekaru bakwai tare da sake farfado da sayar da hannayen jari na dalar Amurka ya samu karbuwa har gwamnatin ta tara fiye da dala biliyan bakwai sama da abin da gwamnatin ta sa ran za ta samu. Bashar Alnaturu shugaban reshen sayar da hannayen jari korance da gwamnatoci wato take karɓa ta fuskar shari'a a kamfanin ƙasa da ƙasa mai auna lafiyar tattalin arzikin ƙasashe ko kamfanoni da ake kira Fitch ya ce takardun bashi da gwamnati take sayarwa ta fuskar shari'a da ake kira su ƙasashen Afirka. ya ƙaru zuwa dala biliyan uku a shekara ta 2025 daga dala miliyan 112 a shekara ta 2024 bayan da masar ta samu riba ko ta hara dala biliyan kusan uku bayan da aka ƙauracewa kasuwar na wani tsawon lokaci. Najeriya wacce ta bullo da wannan shiri amma tare da amfani da naira a cikin ƙasar kawai yanzu tana daga cikin ƙasashe da suke duba bullo da shirin karɓar rancen ko sayar da hannayen jari ta fuskar shari'a da dalar amurka har shugaba Bala ahmed tinubu ya nemi amincewar majalisa a bara domin fara shirin na sukuk Yau Alhamis kasar Mozambique da kamfanin mai na Total na kasar Faransa sun amince su sake kaddamar da aikin gina tashar samar da iskar gas kan kuɗi dala biliyan ashirin a inda suke ci gaba da shawarwari kan ƙarin kuɗin tafiyar da aikin sakamakon jinkiri da aka samu an dakatar da aikin gina tashar ne a shekara ta 2021 bayan da 'yan bindiga masu ikirarin islama suka kai hari a lardin kabo da ke arewacin ƙasar inda a nan ne ake aikin gina wannan tasha kamfanin total wadda ya samo ƙarin bashi tare da ƙawayensa bayan da wasu masu zuba jari suka janye yanzu ya ce a shirye yake da ci gaba da wannan aiki. kamfanin na total ya ce zai baiwa gwamnatin mozambique dala miliyan uku da dubu ɗari biyu domin ta fuskanci matsalar da ambaliyar ruwa ta haddasa a ƙasar ba da juma'a nan ba an ji tashin bindigogi da ƙarar wasu fashe-fashe kusa da babbar tashar jirgin sama na ƙasa da ƙasa a yamai babban birnin ƙasar niger jim kaɗan kamin karfe goma sha biyu na daren laraba lamari da majiyoyin tsaro suka ce harin ta'addanci ne amma zuwa safiyar yau alhamis dai kome ya daidaita a wannan birni yan kasuwa da makarantu duk sun ci gaba da tafiyar da ayyukansu a birnin na yamai mai mutane miliyan ɗaya da rabi mutane suna harkokinsu babu tsangwama in banda wani bangare da aka killace a tashar jirgin saman kasar an kuma tsaurara matakan tsaro a wannan wuri sosai kamar yadda shaidun gani da ido suka shaida kamfanin dillancin labarai na reuters suka ce harin bai shafi ma'adinan uranium da aka adana a tashar jirgin saman ƙasar ba to labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana daga nan birnin washington dc Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ba za a warware matsalolin duniya ba inda ƙasa ɗaya tilo za ta rinka ba da umarni. Guterres wadda ya furta haka a yau Alhamis ya yi gargaɗin cewa ana taka dokokin ƙasa da ƙasa kuma ana rusa haɗa kai da shawarwari tsakanin ƙasashe ko da shike babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya bai ambaci wata ƙasa ɗaya ba kalaman nasa suna zuwa ne mako da ya bayan da shugaban amurka donald trump ya ƙaddamar da kwamitinsa na wanzar da zaman lafiya tun fil azal dai burin kwamitin na shugaba trump shine karfafa yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin isra'ila da hamas daga bisani ne shugaba trump din yana ganin kwamitin zai iya daukar nauyin warware wasu fitintunu mataki da wasu manyan ƙasashen duniya da hukumomi suke nuna damuwa a kai. Yau Alhamis ne Birtaniya da China suka yi marhabin lale da sake farfadowa ko inganta dangantaka tsakanin kasashen biyu lokacin da Prime Minister Keir na Birtaniya da shugaba ya shi jimfin suka yi alkawarin ƙara haɗin kai ta fuskar cinikayya, zuba jari da fasaha domin amfanar duka kasashen biyu. a lokacin da shugabannin kasashen yammacin duniya suke ci gaba da nuna kaduwarsu kan rashin tabbas na mu'amala da shugaban amurka donald trump Prime Minister Starmer shine shugaba a baya-bayan nan da zai kai ziyara kasar Sin ko China inda ya kira da su ƙara ƙulla wata irin dangantaka da za ta ba da damar shiga kasuwannin juna rage haraji da yarjejeniyoyi ta fuskar zuba jari. To an sahabu Imamu Aliyu da labaran duniyar. Yanzu kuma sai fagen rahotanni inda za ku ji cewa a birnin Yamai fadar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar kura ta lafa bayan da wani hari da wasu mahara suka kai a filin jirgin sama na Jori Hamani a cikin daren jiya Laraba wayewar garin yau Alhamis. Wakilin gidan rediyon GTA Hausa Amurka ke magana Sule Mumuni Barma na da cikakken bayani a cikin wannan rahoton. Lamarin ya faru ne a wajejen karfe goma sha biyu na dare da wasu 'yan mintuna na daren laraba wayewar Alhamis inda aka ji karar harbe-harben manyan makamai yayin da hasken rokokin da aka yi ta cillawa ya karaɗe samaniya abinda ya matakar da hankulan mazauna shiyar. kai jiya mun ga tashi hankali wurin zero air mu dai gidan mu jiya ya zuzzuga ya zuzzuga manufofi muna ganin su pau pau an ga tashi hankali dakuna haka suke girgiza ratatatata pau pau pau mu dai bamu yi barci mun ka sarauta Allah Allah ubangiji ya kare mu Allah ubangiji ka kare mu sunana sahabi manu mamman mazauni a nan babban birnin Yamai da misalin karfe goma sha biyu na dare ne kwatsam muka dinga jin halbe-halbe na manyan bindigogi huta kawai kake ji hankali ya tashi sosai musamman mu da ke zaune nan unguwa kuma bayan wasu awa biyu muka fara jin mm, lafa abubuwan. sunana hajiya hussein mai zumbu muhammad president ta front de citoyen engage da kuma princess di niger tun da nake duniya ban taba ganin masifa irin ta shiya ba ban ga tarfa ji nuke ɗakunan mu kamar cire za su ɗakunan mu suna girgiza jiki yana ta wannan faduwa gaba na ta faduwa zuciya na ta suya muna wallahi har ya uku ba wa'annan muka kwana ba idan filin jirgin saman jore hamani yankin da maharan suka auna nan ne ke da filin jirgin sojan sama sannan nan ne ke da hedkwatar rundunar haɗin gwiwar ƙasashen is haka kuma nan ɗin ake hasashen an girke uranium ɗin da ake takaddama kansa tsakanin nijar da faransa abin da ya sa wasu 'yan nijar ke cewa makarkashiya ce aka kitsa da nufin mayar da hannun agogo baya a yunkurin cin gashin kai da kasar da kawayenta suka sa gaba. 'Yan uwa na 'yan societe civil mu mobilizan mutane a ɗebi rana guda wadda kowa da kowa shi to mu ce mu no ga a taba sojan mu. Nijar in ga in ta koma ga tura wallahi kwama mu ta yi lahira da zaman mu. Ana iya cewa ba wai su kaɗai ba ne akwai wanda suke mara musu baya wanda bai yiwa ma a ce haka kawai ɗan ta'adda ka shigo cikin babban birni. Yau mutanen nan da suka kawo wannan hari tana sun yi wata ɗaya tana sun wata biyu tana sun shekara ma da a ci waɗanda ke zaune nan unguwa suna ganin abubuwan da ba su yarda da su ba suka gaggauta kaima. jami'an tsaro labarin cewa ga wasu abubuwa wajen da muke ba mu yarda kaga da wannan abu ma bai faru ba ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba wasu bayanai daga bangaren hukumomi yayin da aka tsaurara matakan tsaro a manyan titunan birnin yamai da mahimman wuraren gudanar da lamuran mulkin kasa kasancewar kura ta lafa jama'a na ci gaba da gudanar da harkokinsu ba tare da wata fargaba ba sule mummuni barma gta hausa amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To an gaida na birnin Yamai kuma Allah ya kawo sauƙin lamarin. To har ila yau dai akan wannan hari na birnin Yamai wasu 'yan ƙasar ta Nijar sun yi tsokaci Alhaji Aliyu Haladu mamba ne na ƙungiyar al'ummar ƙasar Nijar mazauna Najeriya kuma mataimakin shugaban ƙungiyar a jihar Niger ya ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu kasancewar birnin na Yamai nan ne babban birnin ƙasar ga abin da yake cewa a cikin zantawarmu. Sunana Alhaji Aliyu Halidu Vice Chairman na mutane mutane Nijar masu zama a Niger State. To gaskiya Alhaji Mustapha wannan labari tun jiya da dare ne har zuwa yau da safe wannan labari gaskiya ba labari ne wani bai da dadi. But ina ne muka yi ma Allah godiya ba su samu nasara ba. Kuma sojojinmu ba su beci su a bude ne yake. Kuma insha Allah ya kasa ne dai wannan hari-hari wani suna kawo nan sun taba kai shi a mali kuma a bamako kuma ba samu nasara ba ina gani nan ma kuma ba samu nasara an kashe su an kama wasu kun san ko su wane ne suka kai wannan hari a to alhaji mustapha mu ba mu sani ba bo ka san dai wannan gefe sahel da ka san dai ya abubuwa yake a waje kuma ka san dai akwai wannan mutane wanne su dai ba su so mutane su zama lafiya ina gani a cikin su dai ne wasu suka kai wannan abu wasu na ganin kaman ma'adanai ne aka kai mu hari da aka aje wannan yanki eh, ya kuke kallon masu bada irin wannan labarin a to gaskiya wannan labari dai kasan in abu ya faru kowa dai zai fada abu wani ya dama but mu dai ko me dai kasan gwamnati su ne gaba su abuwanne suna gani da abuwanne muna gani ba daya ba ne hmm. because su yi abu ya faru za su yi bincike su gan daidai me ya faru ina ne wannan mutane suka fito kuma ka kaga wannan abu yanzu is no more than 24 hours yanzu da mu jira su mu ga miye su za su fada wannan abu ya zo daidai lokacin da shi tsohon shugaban kasa yake tsare wanda aka hambarar wato bazum akwai masu tunanin wannan abu na da alaka da wannan tsarewa da ake ci gaba da tsohon shugaban kasan nan ku miye tunanin ku mu dai mu ba gwamnati ba ne su gwamnati ne za su yi bincike su ga me ya faru a waje hmm. su waye suka yi wannan abu so ni a matsayi na dai a dan Niger dai da zan iya gaya maka daga gefe can wannan ne ko gefe wannan sai dai gwamnati suka fito da wannan abubuwa duka wani ya faru jiya za su fito za su yi magana za su gaya mana kuma ina ne akwai lapsis su ma za su sanya za su rufe wajen kai wannan abu ya faru kuma biko ya na gaya maka wannan abu ya taba faruwa mali a bamako ya taba faruwa last year hmm. sun zo suna so su shiga ba su samu hanya ba to yanzu menene shawarar ku ga ita hukumomin kasar Nijar din eh, akan eh, eh Alhaji Mustapha fa wannan abubuwa duka wannan yana faru mu ci gaba da addu'a dai Allah dai ya taimake mu bo in ka duba wannan masala Niger ba Niger kawai ba ne wannan rijo na Sahel duka suna da wannan masaloli sai dai a wani wani ya fi wani wani ya fi wani to yanzu kuma sai Najeriya inda a yanzu haka majalisar kasar ta ce za ta ci gaba da duba dokar zaben Najeriya domin yi mata gyara kafin zuwan babban zaben kasar na shekarar baɗi idan Allah ya kai mu Sanata Abdul Ningi mai wakiltar Bauchi ta tsakiya a Majalisar Dattawan Najeriya shine ya tabbatar wa wakiliyar GTA Hausa Amurka ke magana Madina Dauda a Abuja. Yanzu in kin lura yau aka ba mu electoral act gashi nan. Eh, ne memba ne na electoral act. Maka ba za ku kawo report yau ku ce mu yi considering report yau ba mu members ne shekara ɗaya da rabi na yi ban taba missing meeting din electoral committee ba so saboda haka za mu duba mu ma akwai ƙari akwai ragi duk abin da muka yi da house muka yi jointly so wayan abubuwa ne fa da ku yan jarida da yan ƙasa za ku taimake mu fa ku farkar da mu kuma kun san dokokin nan ku gaya mana gaskiya bakwayin abin da ya kamata yan majalisa ba kuma yan majalisa ba ne ba sa yin abin da ya kamata shugabanci ne yanzu wannan kudurin inda motion na kawo ba zai shiga ba to jama'a kuna sauraron labarai da rahotannin ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington DC za ku iya kama mu ta www.gtahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba tare da Sule Mumuni Barma Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin da na kasa ba kasa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan jitiya Hausa Amurka ke magana. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na yau ya sauka jihar Agades a jamhuriyar Nijar inda za a ji fafutukar masu bukata ta musamman a game da yaƙi da zaman kashe wando. Abinda ke nufin zamu karkata kan mahimmancin sana'a ko wani aikin yi a wajen nakasassu. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a jihar Agades, Ashiru Alhaji Mutari ya tattauna da su. Sunana Bello Ibrahim, magatakarda ne na kungiya ta Association Tamu ta jihar Agades, mutane masu bakata musamman. To wannan santar da aka buɗata tun 2003 aka buɗata, aka yi nazari aka diba a gani wannan masu bukatar su musamman ya kamata a kama musu mutane an gani suna bara suna yawo kun bara ba ta da kyau to sai aka yi nazari da mu da masu hannu da shuni sun muka yi nazari aka nazari to me ya kamata a yi so aka ce wanga a gara a kama musu akwai musu inda za su koya sana'a to mu da aka yi wannan tare da mai martaba sarkin amazon da gobanin alkan nan katabin ta aka samu aka gyara aka taimaka aka muka samu wannan wurin aka gina mana su to wanda gina mana wannan caritas a lokacin sai la caritas ita ta gina wannan wurin tun 2013 aka ɗauki ma'aikata masu koya mana aiki wannan akwai section sudir kaje wurin ka gani akwai marokineri inda ake aikin fata akwai inda ake mata ke dimki akwai inda ake kin gidaje akwai tisaj de kuma nan a optic duka nan wurin namu ne ba na kowa ba mallakin mu yake kungiyar mu to shine ayyukan da muke yi ga sanan kanka gani shekara uku an ka ida a baka takardar da shaidar da kai aiki kuma a baka wani abu ka tayi san ka buɗe kuma kuma sai aka wasu haka nan ne kuma ana ba mutum velo saboda mu wayan da sama ka tayi gida ka dawo amidi an tayi akwai abincin da ake dafawa saboda yana da wuya mutum ya tayi sha biyu kuma ya dawo a banga na wurin aiki sai aka sabka guda kare takwas zuwa kare uku sha biyu ku ci abinci sai ku ta gida kuma sai gobe kenan san fuwa farjur ake a yi litinin talata laraba alhamis juma'a samari da mashi ba a yi. wani mataki ne da ƙasa ke bi kafin ya kawo mataki ba a wurin mu daga ya zo ya nemi ƙungiya mu, ko ina ne ke ko kuma wanda ya suka san da wannan wurin kun da ya ga ya zo sai mu samu rubuta shi magani ina ne kamata ka san kowanne mai na kasa akwai inda ya kamata ya yi a banga. an mace ce wajen kutur ne tricotage broderi duka ana yi an namiji ne sai ba a gani ya za iya akwai wurin sudir kuma akwai wajen inda ake portemone santir da florence kuma ana tisaj da shez na ɗin kujeru da gadaje kuma ana yin gidaje kun gashi a gidaje da ake duka abubuwa da yamma ke dai a dalilan kun samun tallafi na tafiyar da gidajen gidan da to yanzu fulle mama a da karita ce da wasu kungiyoyi sai kama mana to yanzu gaskiya tun da aka ambalai ruwa yanzu mun ke taya da abubuwan mu yanzu ba mu da wasu wanda sai kama mana gidan da kanshi ke ɗaukar nauyin kanshi gidan shi da kanshi ke ɗaukar kamar abubuwan da muke yi amma sai da sai mu fidda kuɗin ruwa da na wuta saura kuma a ga abin da za a yi ne muke wani taya da kamo yanzu har yanzu muna nema wanda za su kama mana mu da wani aiki kasan mu abin da sa ka gani ba mu iya lokacin da proje ya kale mu an dai mil turwa ya da katamantar da shekara goma ka yi da proje proje da kare to mu gani ba yiwa mu mu ta yi aka ce a ta yi za a koma wurin jiya sai muka yi kwanti sai muka yi sacrifice muka zamana abubuwan da muke muke samu da sati da muke samu sai mu dan samu abu mu aje mu biya kuɗin ruwa da wuta dan dai mu samu a ci gaba da akwai ma ƴan uwanmu aikin nan da saboda kasance suna babara to haka su ma masu bukata ta musamman mata a jihar ta Agades ba su yarda an bar su baya baya ba a yunkurin neman na kai saboda haka da su ake wannan fafutuka. Sunana Fatima Atambi. Muna koya ɗinkin dara, muna koya ɗinkin rigunan ɗari na yara. Muna koyawa. Suna ɗauka sosai. Suna ɗauka sosai. nan dai ga sunan dai wa'anda dai ke shura wa'anda ka gani kiran da zani saboda su zo su koya shikin yayi tunda yana da amfani in ka iya ka ci amfani kan dai ka jira a baka dai naka ya maka ya maka amfani shine abin da za a ce yanzu bar mai da kansu baya kuma su bar koyewa ba su son su fito ba su son su fito a gansu don musu fito a gansu ka yi da kanka tunda yanzu da yawa aiki da yawa akwai aikin da mai kafa da mai hannu za yi kai ma da baka da yi za ka yi yanin ka fito ka yi da kanka ya ka gwada ka gwada ka ga in ka iya ba sai ka yana tsoron hitowar ba gan maka hito ka yi a gane ka Nan ga muna koyon daruruwa kuma muna koyon kayan sanyi na yara. ta ji duka muna yi mun ma koya tunda yanzu muna iya yin abubuwa da dama da kanmu buri na dai ina so ni yin tsada kan haka insha Allah ina kira da gare su na kasa su na baya kowa ya ce na kasa ba kasa ce dan kana da na kasa ai ba za ka zauna ba ka rungume hannu ka ce ba ka iya tafi ka komi ba kuma insha Allah duk wanda ya zo nan gamu hanya buɗe take kowa ya samu abin da ya yi mata yan uwanmu to ina kira da su a daina zaman banza kowa ya kashe ne na kanshi yanzu duniya ta ci gaba ta abin da za ka yanzu sai ka tashi tsaye ka nemi na kanka to masu bara sun ma dai su tashi tsaye su nemi na kansu eh tana kasa ba kasa ba mutuwar zuciya ba ta da ko menene kana dan sai da wani abubuwan wata rana bara kuma hita da ranka za To sauraro nan za mu dakatar da shirin da na ƙasa ban kasa ba a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakilin GTA Hausa a jihar Agades Ashiru Alhaji Mutari da bakinsa ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki ke cewa a huta lafiya. To an gaida Suleimanu yanzu kuma sai fagen wasanni domin jan halin da duniyar take ciki ga bala ɗahiru. Bari mu duba hukuncin da hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Afirka CAF ta yi wa kasar senegal da kuma kasar morocco hukumar kula da wasan kwallon kafa ta afirka caf karkashin kwamitin ladabtarwa ta sanya takunkumi kan kasar senegal da kuma kasar morocco da wasu 'yan wasa da kuma jami'an wasanni game da abubuwan da suka faru a lokacin gasar cin kofin afirka na 2025 da aka yi shi a kasar morocco wanda ya keta dokokin na kaf hukumar ladabtarwa ta kaf ta ɗauki mataki kan mai horas da kungiyar kwallon kafa ta kasar senegal pepe bona inda ta dakatar da shi wasanni biyar nan gaba wanda kaf da ta shirya da kuma tarar dala dubu ɗari sakamakon rashin da'a da ya nuna a wasan ƙarshe bayan da ya umarci 'yan wasansa su fice da kin amincewa da abin da alƙalin wasa ya hura bayan haka kaf ta dakatar da 'yan wasan Senegal guda biyu Eliman Ndiaye da kuma Ismail Sar dukkaninsu wasanni biyu wadda kaf ta shirya saboda rashin da'a da suka yi wa alkalin wasa. Ita ma hukumar kwallon kafa ta kasar Senegal din an ci tararta dala dubu ɗari uku saboda rashin da'a da magoya bayan ta suka nuna a ranar wasan. Akwai ƙarin dala dubu ɗari uku saboda rashin da'a daga cikin wasu 'yan wasa da kuma ma'aikata suka nuna a wannan wasa. An ci tarar ƙasar Senegal dala dubu 2015 sakamakon wasu 'yan wasa biyar da suka nuna rashin da'a a wannan wasa. a bangaren hukumar kwallon kafa ta kasar morocco kuwa an dakatar da dan wasanta achraf hakimi na tsawon wasanni biyu tare da kuma dan wasanta ismail saibari shi kuma wasanni uku shi ma da tarar dala dubu ɗari caf ta kuma ci tarar hukumar kwallon kafa ta kasar morocco dala dubu ɗari biyu saboda rashin da'a da 'yan wasa suka nuna a filin wasa a lokacin wasan ƙarshe da kuma ƙarin tarar dala dubu ɗari saboda rashin ɗa'a na 'yan wasanta da kuma ma'aikatan horaswa wadda suka mamaye gaban ba wato na'ura mai taimakawa wa alkalin wasa taron ba a nan ya tsaya ba inda hukumar cap ɗin ta ci tarar hukumar kwallon kafa ta ƙasar Maroko, dala dubu sha biyar saboda amfani da na'urar leza da magoya bayanta suka yi a lokacin wasan wadda hakan ya kasance laifi ne dangane da korafin da hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar morocco ta shigar kan zargin keta dokoki daga hukumar kwallon kafa ta kasar senegal inda ta buƙaci a kwace kofin don a bata hukumar ta ce game da wannan korafi bisa sashin doka na 82 da 84 dokokin hukumar kwallon kafa ta caf ta yi watsi da wannan bukata na hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasar morocco da ta shigar kan senegal bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To an gaida Kaftin Bala, to yanzu kuma ga shagon GTA Hausa Abubakar Adam Funtuwa ya shigo da zaren shi. hakan take masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na wasa mai kama da fada a gurguje ba tare da lokaci ba na san wasu gaban ya faɗi magoya bayan wannan wasa na dabbar gargajiya musamman jamawa inda masu sauraron mu kamar yadda ku sani a shirin da ya gabata mun ga muku akwai fafatawa a jihar Katsina tsakanin Sangon daga bangaren Gurmada da Shida wato Ali Karim Bello sarkin dambe ta faru ta kare an fafata wannan wasa kuma Aisha Sangon yayi nasara akan Ali Karim Bello Sangon da ka amanta yaron wato bahagun Alkawo ne wannan wanda ya buge shi a jihar Sokoto wanda kuma ya je rama a jihar Nasarawa to yanzu kuma an jo jihar Katsina Sangon yaron bahagun Alkawo yayi nasara akan sarki wato an ce gani ya kori ji to kuma ji ya kori labarin da zan baku ga yadda wannan fafatawa ta kaya a jihar katsina ali kanan bello ali kanan la ilaha illallah wallahi sangon dan ba ta yi saurin girma ya sumar da sarkin ali kanan bello a wannan katafaren fili na da kamar man shata ofin iya tiyata da ke jihar katsina an fara kayan saurin girma ya hallaka sarkin damben kanan bello a wannan dambe ta kasuwa da aka fafata a nan gidan damben jihar katsina jiki ya je ƙasa duka ɗaya babu ƙari wanda suke cewa ko taɓa wato jikin sangon bai yi ba a wannan gumurzu da aka yi masu mu akwai fafatawa a gaba musamman a nan jihar nasarawa da za a yi gumurzu a ranar lahadin nan kuma yar mage zai duro jihar nasarawa domin a yi wannan gumurzu da shi mu tsaya haka mu kasance da ku a wani gumurzun mu jiya fansar za ta ɗauku a jihar nasarawa wajen alaƙanin bilin sangon ko kuma yaya takki sai mun kasance da ku abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. a mutuwa jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin namu na wannan dare da Alhamis sai can zuwa anjima karfe shidda na safiyar gobe Juma'a. wato daidai da karfe biyar agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin sahabu imamu aliyu da ya taimaka mani wajen gabatar da wannan shirin mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya